الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna 24 ga watan ramadan hijira 1000 23 ashirin da uku ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Daidai da yau ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. ‘Yan uwa kamar da suka sani lokaci ne da muke karatun Alƙur'ani, wannan wata mai albarka a irin wannan marinke na wannan rana da nufin Allah ya ba mu ladan karatun Qur'ani da nufin Allah ya fahimtar da mu abin da muke karantawa da nufin Allah ya azurta mu da aiki da abin da muke karantawa a in ba kuma manta ba muna dai cikin suratul kafi wancan karatun jiya wani larura da ta gita ba mu sami ba mun tsaya kan aya ta 82 za mu tsora ne kan aya ta za mu shiga kisar kuzul karni mun gama kisar shi khidir tare tare da musa alaihi salam mun gama akwai abu biyu da yace zan dan mana bayanin su A dan komai ba saboda shi Kadir alaihi salam ina cikin wanda ake fakewa da shi ake abin da ba su dace ba abu na biyu na farko shine shin yana nan da rai ko yawa faki kuma annabi ne ko wali ne wannan maganganu an yi bincike a kai zan ba mu ne a takaice akwai dalilai guda biyar wanda ke nuna cewa shi kadir alaihi salam ba wato ba shi raye ya mutu yadda duk sauran salihan bayi ko annabawa suka mutu shi ma haka ya mutu masu ƙoƙarin suke yana nan da rai suna so ne su fake cewa ta hanyar shi suna samun wani ilimi ko suna samun wani abu daban saboda wancan isa da muka ji a tsuwansu annabi musa alaihi salam lokacin da aka ce ya fi ilimi ya ce babu wanda ya fi shi sababin wannan allah ya jarabce cewa je ya ga wani bawan allah wanda ya fi shi ilimi ma'ana ya san abin da shi bai sani ba wannan tafiya da ya je shi Allah ya sanar da shi abubuwa shi kuma annabi Musa shari'a shi bai san su ba rika ganin kamar ba daidai ba wannan fahimta ita ce kullar da ilimi na hakika da yau suke da awashi ko ilimin gaibi da suke cewa ilimin gaibi suna da wani ilimi koyayye in sun yi abu sai za ka ga ba daidai suka yi ba amma su ƙarƙashin wannan ilimin nasu daidai suka yi suna kafa hujja da shi kadar abin da yi lokacin da ya zo kashe yaro kowa a zahirin shari'a mu ya yi ganganci ya yi ta'addanci amma daga baya bayyana cewa abin da ya tsin daidai ne sanda ya kula ma masu jirgi jirgi ta'addanci ne amma ya bayyana to duk irin wannan abuwa suka gina ababansu na ilimin hakika da suke cewa ko kuma ilimin batin ƙarƙashin wannan kisa ne to farko tukunna ba magana dai shi yana nan da rai ko bai da rai wasu sun kawo malaman tafsiri sun yi maganganu ciki akwai imamu kurtubi akwai imamu nawawi cikin shari'a muslim shi kuma imamu kurtubi a cikin tafsirinsa. sa da ibn salah waɗannan duk sun kawo hikayoyi na salihai cewa yana nan da ransa to amma duka malamai da suke bincike maganganu ne masu raunin gaske wanda ba wani abu da suka dogara ci da za a dogara a ce ina eh, nan da rai malaman da suka ce mai da rai sun kafa hujja na ɗaya cewa ina alƙadara lau kana ila zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam la kana min atba'ihi wa la nasarahu da qadar alaihi salam yana nan da rai a duniya lokacin kwada annabi zamanin da annabi ya bayyana da manzancinsa da annabtarsa to da ya zama cikin mabiyan manzo kuma da ya taimaka ma da awarsa wa qatala li annahu maqusun ila jami'i saqalain al-ins wal jin kuma da yayi yaki ma tare da manzo inda shi manzo an aiko shi ne zuwa ga mutane da aljanu gaba daya bayan da za a ce kadir yana nan da rai zamanin manzo bai zo ya shiga cikin ladinan manzo ba bai zo ya taimaka masa ba dalilin na ɗaya kenan na biyu sun ce an alƙawar bi hayatul qadr qawlun ala Allah ta'ala bi ghairi ilmin ce qadr yana nan da ransa har yanzu wannan zance ne da ake ba tare da dalili ba wa huwa haramun bi nasil qur'an wannan ko haram ne gina magana ba nasi ba aya ba hadisi ba inda wata aya ta zo ta nuna kadri yana nan da rai ba wani hadisi da ya zo ya ce yana nan da rai masu cewa yana da rai sun cewa ya sha wani ruwa ne ainihin hayat wanda muka ji cewa kifin nan shi ma da nabi musa ya taho da shi wannan ruwa da ake kiran shi ainihin hayat ya shafi kifi kifi ya ya farfado da ran shi wa salwatsa ya auka cikin teku to irin wannan suke cewa shi ma kada shi ya sha shi ya sa ba ma zai mutu ba haka ba da wasu ya wannan suke cewa wannan magana ce ba ta da dalili dan ba aya ba hadisi لأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة da rayuwarsa tabbatacciya ce to da Qur'ani ya yi nuni ko kuma sunna ko ijma'i mana kuma musulmi amma babu dalili na uku cewa ya yi wafati shine anna rayata ma ma yatamassaku bihi fi hayatihi hikayatun manqulatun yukbiru rajul biha annahu ra'a al-qadr yace duk abin da ake kawa na dalili yana nan da rai wasu hikayoyi ne wanda suke ana faɗan su ne a ce wani mutum ya ba da labari cewa ra'al qadir ya ga qadir kamar abin nan abin nan almahadi na Sudan da muka yi bincike a akan shi wanda ya da awciya shi jikan annabi ne kuma shi ne almahadi da in ya bayyana shi kenan alamun tashin kiyama sun zo su tashin kyama shi ma abin da ya da awa kenan cewa ra'al hadir. ya ga qadir bayanin azar hal hadir alamatun alamatun ya'rifuhu biha ma ra'a yace abin mamaki shi hadir din nan da wancan wali ko wancan sufi ko wancan waye zai ci ya ganshi ya ganshi ko yana da wata alama ne da in an gan shi da ita za a iya gane cewa wannan shine kadir wa kathirun min za'imi na ru'yatihi ya kasaru bi qawlihi yawan wanda suke riya cewa sun gan shi ai abin da suke cewa ana wato cewa ke ana kadir ni ne kadir amma kai ne amma musu mafarki sai wani ya zai ce ma ni ne kadir ita ne kuma ka tashi waye gari su ga mutane wani ya zo a mafarkiyar ya ce ma harin shi idan ka ce karare ne to ina yana nan ga shi ka gan shi sai a ce ka eh, daidai ina ne ka gan shi ya kala shi take ya fari ne ja ne dogo ne baki kaga dai ka ce mafarki da mafarki kuma eh, a mafarki idan shekan ma ya ce maka shi ne ba da haka kaga ina nan da rai dole yana nan da alamarsa kai yanzu da kake da rai wanda ya zo ka zai ce ga da kake dogo ne gajere ne a fari ne kai baki ne kai to shi hadir duk masu cewa ya shi hadir din ne zai ce masu ni ne hadir yace to wannan fadin da yake wa ma'luma annahu la yajuzu tasdiqu qa'il zalika bila burhani min Allah ta'ala abu ne sananne bai kamata kawai da mutum ya zo ya ce ma ni ne wani ba a mafarki sai kuma ka gaskata shi ka ɗau wannan hujja a mafarki mafarki ba mafarkinka kai annabi ne kuma mafarkinka abinda ka gani a mafarki zai iya zama gaskiya zai iya zama ne zai zama ƙarya da kuma wani wanda ya yi wa fashi tuni tsawon shekaru ka zo ka ce ya zo ya ce maka ni ne wani wannan shi kenan kuma kai sai ka gaskata wannan ya ce fa min ainar lirra'i annal mukbira lahu sadiqun la ta ina mai mafarki ya tabbatar cewa mai bashi labarin na shi mai gaskiya ne ba makareci ba to nawa za ki ga abubuwa na shaidan a mafarki ya nuna maka shaidan ne zai zo maka da sura ta abubuwa ya zayyana maka abubuwa kuma dai ƙarya ne eh shi ya yasa yace wannan kaga ba dalili ba ne, kawai dan yi a mafarki wani ya zo ya ce ma ni ne kadir ni ne kaza ni ne kaza ce ba hujja ba ce na hudu annal kadir faraka musa bin imrana kalimun rahman wa lam yusahibuhu ai shi wancan hadir da muka ji kissa sa muka karanta cikin sunan kafi ya rabu da Musa Ɗan Maryam kalimun rahman eh wanda Allah ya magana da shi kenan wa lam yusahibuhu bai ci gaba da zama da shi ba wa kare domin nassin Qur'ani cewa haza firaqu baini wa bainika wannan shine rabuwa ta da ni da kai inda duk da ƙa’idoji da na gaya ma kana ta ketawa ka kare sharuɗa na ɗaya na biyu na uku to shi ne rubuwa ta rufe ta biya ce ta rabu kina ita fa kai fa da na sihi bi mu fara kaki misali musa alaihi salam kuma ya sami un bi jahalatil ubbat alqaridina an shari'ati ita in ko haka ne ya za a yi hadir alaihi salam ya rubu da annabin Allah Musa alaihi salam sannan a ce zai haɗu da wasu jahilai masu bauta wanda suke fita mu shari'a su ce ai su suna da ilimi na gaibi duk abin da ka gani sun yi ba daidai ilimin shari'a kake da shi ilimin ka ne na shari'a yake nuna maka haramun su kai, amma su a ilimin su na haƙiƙa ko na batini wannan daidai suka yi ba za a yi hadir ya rabu da Musa ya tafi tare da masu wannan fahimtar wanda suke mabannata ne maɓannata na gaske domin hanya ce ta halatta haram hanya ce ta fasadi duk wani abu da yake shari'a cikin haram sa iya cewa su halayi ko menene komai girman shi ba can abin da suke sai annabi eh, Khadir ya je ya yi kisan kai amma Musa ne alaihi salam ya ga kisan kai ne shi a wani shi daidai to yanzu idan shi duk ƙasa da muka gama jin ta mun ji Khadir cewa wannan abu fa da yayi ne ba ma fa'altuhu an amri ba da umarnin kaina na yi shi ba ga shi wahayi ake mai kenan aka sanar da shi yaron nan ya girma zai kangare zai halaka iyayensa shi yasa aka kashe shi to kai yanzu mai ilimin hakika wani wahayi ko kuma aka yi masa aka gaya maka barnar da kake daidai ce wanda in ka yi ta ni na ga kayi farna zan ce kayi farna ka saba mu shari'a sai kuma za ka ce baka saba ba waye maka wahayi ka aikata abin da umarnin Allah ya kamata yan uwa mu fahimta yace wannan shine babban kuskure yace allazina la yahduruna juma'atan wala jama'atan wala majlisa ilmin wannan mutanen masu ilimin hakika masu ilimin baki ne mutane ne fa da ba sa zuwa sallar juma'a a ba su suke ke da sun shiga halwa sun shiga kwana arba'in kwana kaza ba a sallah kaga kwana arba'in kana kula a ɗaki ina ina zuwa tsalla juma'a kwana arba'in kayan mitin ɗin sallah nawa kenan tsalla juma'a duk sati akwai sallar juma'a wata ɗaya kwana ashirin da takwas kaga karasa sallah hudu kenan sannan kuma ka kara wata hudun to annabi ya ce duk wanda aka yi sallah ɗaya biyu uku ta juma'a da gangan ba yi ta da shi ba alamar munafiki ku kaga masu wannan ilimin ta yaya kadu zai kyale Musa alaihi salam ya zai taru da waɗannan wanda ba sa zuwa sallar jam'i ba sa zama majalisi na ilimi yace kullu minhum yaqul kowane a cikin su yana cewa qala lil qadir ja'a lil ausa awsani lil qadir duk ɗaya ka ɗauki maganganun su zaka ji ne cewa suke ai qadir ya ce da ni qadir ya zo man qadir ya yi man wasiya kaza eh duk wannan maganganun da suke faɗi kinan faya ajaba faya ajaba lahu ya fari kulkari wa ya duru ala tsohubacci jahilin la yasabuhu illa shaytanu rajimun yace ce kyau abin mamaki in ziya za ka kaddar cewa shi hadar alaihi salam inda yana da rai ya rabu da musa kalimullah wanda allah ya zance da shi sana ya tafi na kewayawa yana abota da jahilai jahili wanda yake shedan ne ya zo ya kawance da shi ya zama abokinsa a wanda ya bar sallah wannan waye abokin waye abokin shi duk wanda ya ce maka kwana arba'in ya kai mukamin da kwana arba'in baya sallah ya ka san ɗaya ya tare da shi a wani lokaci kwana ɗaya sallah biyar ka tsallake ba dalili akwai masu ra'ayin sallah da gangan ba ta ba mu gana rama tariku salati nan amdan da gangan ta sallah to dan me sallah ce karama da gumin sabar kuma suna ganin kafiri ne zo ne ba sallah da gangan bai ta ba ko kaga anan dan uwa muka duba a hankalciya za ka ce hadir ya bar Musa ya je yana cewa wani ya canje ce hadir ya ce man kaza ya man wasiya kaza kuma duk masu wannan da awar ilimin hakika ne ce subhanaka hadha buhtan wa sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙarya ce babba ta ce kadir ya bar musa alaihi salam wanda allah ya ce mana ya rabu da shi sannan kuma ka zo daga baka sai yana nan da rai ya je yana taruwa da yan ilimin hakika ilimin batini dalilin na biyar da aka kawo shi ne annahu law hayyan lakana jihaduhu kuffara wa ribatuhu fi sabilillahi ta'ala wa maqamuhu fi sifati sa'atan wa huduruhu jama'a. والجمعة والجماعة وإرشاد جهلة الأمة أفضل بكثير من سياحته بين الوقت بين الوحوش بالإفار إلى غير ذلك dalilai na ƙarshe da suka kasu ci da fashi kadir yana nan da yau a duniyan nan ko lallai ya je jihadi tare da manzo a zamanin manzo zamanin abubakar zamanin umar duk fituhatin nan da aka yi aida aida ya yi da shi ya sa to ina za shi ɓoye? ina za shi makale akwai abin da ya fi jihadi ne falala da ribaɗi zuwa a je a tsaya madakata ta inda za a shigo musulmi kuma tsayawar shi sa'a ɗaya a fagen yaƙi ya fi masa ya je ya zauna tare da masu wannan ilimin hakika da suke cewa su suna da wani ilimi na ne daban da halartar juma'a ta fi masa alheri inda yana nan da rai to lallai da an same shi yana sallah ko a maka ko Madina ko wani masallaci na duniya nan kuma da an sami masallacin da yake zuwa sallar Juma'a bayan da za yana nan dare a duniya nan ko baya zuwa ana sallah da shi sannan ya je ya shiryar da jajilai marasa ilimi na wannan al'ummar ta manzo ai ya fi maka falala mai yawan gaske da ya ta zaga ka ji an ce wancan wani sufi a can kadir ya zo masa a wani ɗan ilimin haƙiƙa can ya ce mai kaza yana kewayewar duniya yana wannan tare da wurare inda suke a ce ba ruwa ya je ruwa ya zo wurin ko ba nan kasar bane in ana irin roƙar ruwan nan ila ya kan kancan kakanni Allah ka san kasan cakuda da Hausawa sai ka ji ana cewa ana ana roƙar ruwa mene ne biyan haliru mene ne ba mu ruwa mu sha biyan haliru biyan wane ne haka za ka suna haɗa filatanci da hausa halin ruwa halin yanzu za ka rufe ruwa halin za ka rufe kwana haka ke faɗi halin ruwa mu ruwa mu sha biyan halin biyan minan miyara ba mu ruwa mu sha halin in ka fita roƙon ruwa halin za ka kira ko Allah duk fa yana cin wannan abin matsayin da ake ba hadir hadir ne ba wuce ce halin eh ya tsira kaɗin kuma a tashi roƙon ruwa mai a fita a roƙi Allah Allah ba mu ruwa mu sha sai ce haliru ba mu ruwa mu sha wannan haka za ka yi ta jin abuwa wanda suke sun saba ana ta karatu alhamdulillahi yanzu babu ibn taymiya ya maganganu irin waɗannan masu yawa da ainihin abu wato mu abu shi ma haka Ya yi magana haka ne ibrahim harbi duk ba mu da lokacin kawo irin waɗannan sai a guguje dangane da dalili a bisa cewa annabi ne ko kuwa wali ne nan ma an tafi wasu suna cewa wali ne wanda suke cewa wali ne su suke su buɗe ƙofa ta cewa wali zai iya za zai iya faɗin abubuwan da an ka ji su zahirinsu annabi ne zai iya faɗin su kawai ƙofa ta ke so a buɗe ce wali ma zai iya zuwa da wani abu wanda baka isa kararraka ce mashi annabi ba amma abin da yake faɗin ba mai faɗin sai annabi shi yasa malamai suka ce magana mafi inganci kadir annabin Allah ne suka kawo dalilai wanda suke su na nan su karara kuma yadda muka karanto ayo nan kai ma za ka fahimci cewa annabi ne magana a ce wali ne dan a kofa a ce a buɗe kofa a ce wali ya ce man kaza wali ya zo man kaza ya ce in yi kaza in yi kaza da kaza da falala kaza ko daga nan kadir ake so a buɗe kofa ne shi yasa dalili na ɗaya da suka ce kadir annabi ne fadin Allah madaukaki da yake atayna rahmatan min indina haka Allah ya ce cikin sura da muka karanta ko hmm. eh aya ta 65 muka karanta Allah ya ce a atayna rahmatan min indina mun ba shi rahama daga wurin mu me ce rahama annabta kenan wa rahmatu hiya nubuwa bi dalili ita annabta ita ake kira rahama saboda dalilin fadan Allah da yake ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne suke raba rahamar ubangijinka eh? ai ba su bane ko ashe ka biki nan Allah ne yake raba sa, daga cikin rabawa shine annabta da aka ba mu sanda aka ya Yahudawa suke cewa me yasa za a ba annabi annabta shi ba cikin su ba an ba cikin bani Isra'ila ba Allah ya ce su suke raba rahama Allah ko shi hmm. rahama ce annabta rahama ce ya ba manzo saboda haka nan ya ga dama ya aje annabtarsa ba inda sai su da suke so ba dalili na biyu cewa kadar annabi ne faɗin Allah ya ce wa allamnahu min ladunna ilma e allamnahu min ladunna min ladunna ilma wa wa hadha yaqulu annahu ilmuhu bila wasitati alimi muallim wannan yana nuna maka da Allah ya ce allamnahu mun sanar da shi mun koyar da shi min ladunna ilman daga gare mu wani ilimi na musamman shine malaman suka ce ashe ilimi ne ya same shi bila wasita kai tsaye daga Allah madaukaki ai ko ba wanda Allah ke ba ilimi kai tsaye sai me sai annabi ne za a aiko mala'ika ya gaya mai ko kuma kai tsaye a gaya mashi yadda annabi ya tafi ya karɓo wajibcin sallah yadda Musa alaihi salam ya je kai ya karɓo kai tsaye ta bayan hijabi to kaga wani ya zo ya ce maka shi ma yana da ilimi da dunni ba mai ilimi da dunni sai annabi duk wani mai ilimi yana da wasu Ka ji ta bakin wane wane ya ji haka annabi ya ji ta wurin jibrilu shi kuma manzo ta bakin sa sahabbai suka ji sahabbai tabi'ai suka ji ta bakin su a ba shi imam malik suka ji bakin tabi'ai har abin da ya gangaro ya zo mana ma ya kace kai ilimin ka ladunni ne ko ƙarya kake tunda kai ba annabi ba ne a duki ne na nuna karin annabin Allah ne tunda ƙarar Allah ya ce mun sanar da shi ilimi kai tsaye daga gare mu na uku dalilin cewa shi annabi ne Hannan Musa alaihi salam qala qala lahu Musa hal ataduka ala an tu'allimani mimma ulita rushda lokacin da Annabi Musa ya zo ya same shi yana lullube ya mai sallama ya ce kai ne Musan Isra'ila ya ce eh ko ya je ya nemi izini ya ce qala lahu Musa Musa ya ce da shi hal attabi'uka ala da min mimma ulita rushda shin zaka bani izini da dama bika a sanar da ni abin da aka sanar da kai na shirya kaga annabi yi nake ko ko kaga yau zaka je kuma shine yake malamin ta cewa nabiyyu la yaqulu illa nabi bitta ali annabi baya bin wani wajen ilimi ko ilimi sai annabi dan uwansa ba zai zo annabi ne ya tafi wurin da bagari kuma a zai yi karatu ba sai dai wurin annabi dan uwansa ko a shakka ga kinan ka lokaci wuri hidir yana nan da ranshi kuma waliyi ne saboda ka buɗe ƙofa ta wata ɓarna Allah ya tsiri ya ce kullu haza ya dulu ala anna zalika al'am anna haza zalika al'alim kana fawqa Musa wannan yana nuna maka wannan masani shi Khadir alaihi salam a tsar da ya je wurin shi na sama da shi madama Allah ya ya tafi za ki ya sami wani wanda yana da ilimin da shi bai da shi ko ya ce wa man la ya kunu la ya ko annabi wanda duk ba annabi ba baya iya zama saman annabi kuma a zo za ya karatu a ah, ai jibrilu shine yake zuwa wurin manzo tare ko duk saboda me shi jibrilu ke zuwa da wahayi ya zo ma manzo yasa da azumi sai su ai mudarasa tare amma annabi ba zai tafi wurin wani faman ya ce za ki kaga ashe hadir babba ne shi yasa Allah ya tura su shi ya karatu dalili na hudu shine wa hatajjal asam ala nubuwatihi bi da ta'ala wa ma hu an amri eh haka malaman shi a kan wani babban malami ne ya kafa hujja a bisa annabcin hadis inda Allah ya ce wa ma hu an amri ni ban aikata duk abin da na aikata bisa umarni na ba bisa yin kaina bisa gaban kaina haka kenan bisa umarnin waye umarnin Allah ya huda jirgi ya kashe rai ya kuma tada katanga bai tare da ya nemi lada ba abu na ƙarshe dalili na ƙarshe cewa hadar annabi ne ba wai wali ba ne domin annabi yana gaba da wali shi yasa shi annabi za a ba shi abuwa na wahayi shi ko wali sai dai ya bi abinda annabi ya zo da shi ba zai taɓa zuwa da wani abu da ya ketare shari'a ba a ji shi komai wali saka shi إتي وقد أيد القول من نبوة خبر على الله محمد الأمين الشنقيدي وأورد الأدلة الكثيرة في ذلك إيه إمام الشنقيدي ببما لمين ما أبواء البيان عند التفسير ببا سمع من دين شفاء إيدا أي بيان بعد التاج من صور نم التاج من ناسا ويسونا أبواء البيان تفسيري ليه وشيما يا كاو دليل ما سيهم بسيه wanda suke tabbatar da annabtar Khadir alaihi salam yastadillu biha wa yatahadda biha da salatul wilaya wal ilham li Adalin ismati wato annabta ana kafa hujja da ita kuma ana kalubalanta da ita suna fito kenan sabanin wilaya ko kuma sabanin ilhama ko sabanin saboda wannan duka baka saka yi kai ta tahajji da su ba amma fita za ka yi na yi za ka yi mu gani annabi ibrahim haka yi ko hmm. haka yi babban sarkin nan nuna na marudi eh ubangiji na yana fito da rana daga gabas ta faɗi yamma kai na kai zai fito da ita daga yamma mu gani ya iya ba iya ba annabi musa ya ya kalubalanci fir'auna eh suka zo da yan sihiri duk suka abin da suka zubar da igwai aka sa sanda ta haƙe su ta zama macijiya ta haƙe su ta dawo sanda aka yi kuma ku yi muguri ba shi ne kalubale ba hmm. ko an nafiya ita ce ake kalubalanta da ita amma wani taka in mutum yi ce zai ce shi wani ne zai gadara da ita ba kila kila ba wani ne na gaske ba wani yin shaidan ne ta Allah kufa da shi kuna ganewa hmm. haka ilhama ba ka ta haji da ita Allah yana iya baka wani abu na ilhama da karama duka ne karrama kai mutunta kama ba za ka kalubalanta da ita ba a fito ka ce kaya a yi gari ba a hannu amma Allah zai zai daga darajar ka ya nuna kai wani ne musamman a gaban abokan gaba tare Ko amma ita an nafta ita ce ake kalubalarta da ita saboda ita tana da isma amma ilhama da karama da wilaya waɗannan duk su da wato isma katange mai su daga yin wani abu wanda zai iya kuskure babu wannan eh yace wal adami dalilin alal istidlal biha da kuma rashin ma kafa hujja da su ka fito ka ce zaka kafa hujja da ilhama ko wilaya ko kuma karama duk waɗannan ba abin nan da su saboda takaita za mu wannan shi na takaice abin da yasa na ɗan kama wannan saboda kadiyar kai ka ce babu ita amma sai ka ji kwatsam kuma sai ka ji wani can ya kulla ya aje gashi zai zai a kai kamar rago ko shiga yana mazurai wai wai shi ma shi ma yana da ilimin hakika a shi ma yana dukkan cikin maganganu babu kyau sai ka ji can wani ya kulla sai ka ji can wani shaitanin kuma duk da wannan ilimin ne shi ya sa tun da munasaba ta zo ya hmm. kamata a dan ce wani abu mu hada da wancan hadir alaihi salam annabin Allah ne wanda Musa alaihi salam shi ma annabin Allah ne ya je wurin shi da neman ilimi kamar da muka ji abin da ya faru ba a yanzu cewa yana nan da rai magana ingantacciya hadir alayhi ya yi wa fakiya da duk sauran annaba su an gane da kyau sannan kuma shawali ne a magana ingantacciya annabin Allah ne shi sa abubuwan da yayi yau kai ba za ka zo kafa hujja da irin su kai a ban ƙasa? an magana ka ce ilimin ne kake da shi irin ilimi na Khadir alaihi salam babu wannan magana Allah ya samu gani amin Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا نعم فأتبع سببا بارك الله فيك Allah ma yanku ce cewa ya tsaro da ka an zulkarnai Allah ya ce suna tambayar ka game da zulkarnai Kulka ka ce musu sa'atlu alaikum minhu dhikra ce musu da sannu zan karanta maka ko zan ba ku labari zan ambata labarin labarinsa inna makkanna lahu fil ard lalle mun kafa shi a ban kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa sannan mun bashi dukkan wata hanya da zai bi ya sami tabbatuwa da iko a ban kasa to khadir alaihi salam kamar yadda muka ji kissan Musa alaihi salam tare da khadir to sai kuma zulkarnai zulƙarnaini da kissa ta ashabul kafi da maganar wato ruhi tambaya ce kamar da muka cin a baya da yahudawa idan akwai ruwa biyu sai ma manzo shi a tambaye shi ko kuma shawa. a tambayi manzo tambaya guda uku tambayoyin nan su ne game da ashabul kafi suwaye su sannan a tambaye shi game da ruhi ina ruhi yake ko ya ruhi yake al'amarin sa yake sana tambaye shi game da kissa zulkarnai waɗannan tambayoyi bisa amsa su ne malamai sai ce aka saukar da suratul kafi hmm. lokacin da manzo sallallahu yace zai ba da labari kissa zai ba su amsa nan ma bai ce insha Allah ba wahayi ya tsaya wajen kwana goma sha biyar shiru ba amsa har suka fara kusu kusu kusu kenan a gani dama mun ce muku kala-kala ko daga ƙarshe Allah dai sauka da wannan sura mun ji isar ashabul kafi cikakkata mun ji maganar ruhi shi ma wannan ba sai mun abin nan ɗin su ba yanzu an zo ne maganar isar shi zulkarnai tun daga aya ta tamanin da uku a cikin wannan sura har zuwa aya ta tasa'in da takwas za a ba mu labarin shi zulkarnai kamar yadda muka ji a baya isar kadir ko alaihi salam sai da aka sami aya ashirin da ana ba mu labarin wannan musa alaihi salam tare da kadir to shi ma zo karne za a ba mu aya goma sha biyar a cikin wannan sura duk tana bayanin isarsa shi kadir alaihi salam a wannan an kama da kisa ne don su zama wa'azi a gare mu al'umman manzo kusan Allah mai iko ne akan komai yana ba da mulki da kasaita da isa ga wanda ya so cikin bayansa hmm. eh shi ne shi zulkarnai ne a shi ma shi sarki ne ko ko shi ma ainihin annabi ne shi ma an tattauna amma a hadisi abin da ya tabbatar manzo sallallahu alaihi wasallam da aka abin nan din shi yake cewa shi wato in ka ce salihi ne in ka ce bawan Allah ne salihi ne na kwarai kun gane da kyau in kuma ka ce annabi ne to shi ma dai magana ce za mu kai kanta amma shi a wato ne, bawa ne na Allah da ya ba shi ƙarfi da iko da ƙasaita da isa wajen isar da saƙon da zai isar ga al'umma ta wannan zamani nasa malamai sun ce mumini ne mai ta Allah ya yi imani kuma da ranar lahira Allah ya ba shi dukkan wasu abubuwa da mai son mulki ya kamata ya samu na sojoji mayaka rinjina kayan yaƙi iya tafiya duk inda yake so ya tafi a ban ƙasa daga gabacinta har yammacinta duk wannan Allah ya koyi mu zulkarnaini a wannan zamani nasa eh sannan kuma sarki ne adali a ban ƙasa bai amfani da fawarsa don ya zalunci ba sai dai ya taimaka yana kira ne zuwa ga Allah sannan kuma wato ainihin ya tankewa duniyar nan ya tashi kewaye da zagaye gabaci zuwa yammacinta iya a wannan zamanin iya inda ɗan adam za shi a ce teku ta yamma da teku ta gabas duk inda ya tafi iya inda ɗan adam na wannan zamanin kun san abubuwa su ce ko dole mu ce na wannan zamanin dan yanzu jirgin ya tashi ya sama inda da kake ga kamar teku iya nan ne kawai shi ke nan iya duniya nan yanzu ka tafi Benin ka je bakin gaɓar teku sai ka ce to a duniya nan ta ƙare kuma ba ce rana za ta faɗi sai ka ga rana kamar ta tafi ta faɗa cikin ina cikin teku shi ke nan rana ta faɗa cikin teku amma yanzu zamanin wannan jirgi da ya zo zai tashi ya sama ga ya tsallake teku wata tekun ya abin da yanzu bahar maliya nan ba tsallaka ta ke ba a dire jidda amma kana jidda bakin teku rana ta tafi za ta faɗi ga kamar shi nan iya duniya kenan mu kuma ga mana ko haka tsibirai da sauran tsawon zamanin amma yau duniya Allah ya kawo ilimi inda da ake ganin iyanar ne duniya yanzu kuma jirgi zai tashi ya tafi ya tsallake wurin ya je ya sauka tsibiri yau ma ba ta wannan ake a harba ma abin ya sama ya tafi wata duniya ko a zamanin sa dai shi wannan wato zulkarne ne yakan je iya inda duk ake ji kamar nan ne duniya a wannan lokacin yammacinta da gabacinta har yana wannan tafiya ne ta gefen gabas da ya tafi ya je ya haɗu da ya ajujuwa majus ya ajujuwa majus wata halitta ce daga cikin 'ya'yan adam da Allah ya halitta su ma suna da labarai iri-iri na Isra'iliya wanda suke ma'azalallahu jahilin sultan ana wasa fama su tsawon da gajarta su da kunnuwansa a cewa zai kwanta da shimfiɗa da kunne ɗaya sannan ya rufe da ɗaya kunnen saboda girman kunnen eh kuma cikin irin su ne in ya tashi zai kama kibi sai ya zira hannun cikin teku ya kamo da ɗaya ina ya miƙa ma ɗaya hannun ya ɗaga rana ta gasa ci ya gasi ya ci a baki shi duk wannan irin wani halitta sili za ka ji ana ta faɗi to wannan yawo da yake ya je ya cin masu a kan wani sassa na duniya na gabacin duniya a nan ne ainihin mutanen da suke rayuwa makwabtaka da su su ne musu ɓarna su ne musu ta'addanci suka nemi abin da Allah ya ba shi na ƙarfi da iko ya masu tsakani ya masu katanga ya sa wata badala tsakaninsu da su ya ce to zai masu shi ne za mu ji kisa Allah madaukaki ya ba shi ikon gina wannan saddin wannan katangar shi kenan kuma inda gane yake za ta zauna har lokacin da Allah ya tsohushe wadda lokacin tashin kiyama mai zo kenan ko daga nan ya toshe su tsakanin wasu wato ainihin duwatsu guda biyu inda suke shigowa su barna har yanzu suna nan a toshe su ma wannan zulkarnai ne cikin abin da Allah ya hore musu kenan ya toshe ya hana farnar da suke tsakanin su ya ajuji da kuma sauran wato al'umma na wannan zamanin da ke masu ɓanna to shi wato malamai sun ce idan annabi ne duk abin da ya riƙe yana yi ne ta hanyar wahayi daga ubangijinsa idan kuma ba annabi ba ne to akwai annabi cikin rundunarsa ta hannunsa yake samun safannin abin da yake aiwatarwa wanda ke nuna cewa shi ɗin nan annabi ne an fahimta da kyau shi dai ayyau ne nan cikin abin da malamai da yawa cikin tafsirai da ta kawo maganganu iri-iri ta ce ne shi ne ake kiran shi a bina ko ne ne abin alexandara ne ko alexandara eh, wanda ake kawo tsakta shi da shi da wani fili waɗannan mutane guda biyu shi wancan kamar wazirin sani mai taimaka masu ne wanda mutumin wato makuniya ne to haka suke cewa wai shi ne to magana ta gaskiya ba shi ba ne shi wancan mutumin girik ne shi ko zulkarne ne ai an yi shi ne da daɗewa eh tun kafin annabi isa alaihi salam haka ce da shekara ɗari uku wannan kuwa kaga shi wannan kaminan ai ka gaba ma za ka ce ina yaushe ka yi shi ba waɗannan su ne kurakurai da malaman tafsiri suka faso isra'iliya suka ta faɗi game da shi su ce wancan shi ne wanda shi wannan babban filosofa ɗin nan wanda ake ce mashi a arasto suna cewa almajiri ne na shi wancan abin dara ɗin ko da shi arasto ɗin da wancan sa'ar alsarar ne kasar shi ko zulkarnai ne mumini ne ya yi imani da ranar lahira kuma da kuma da awa yake kira yake zuwa ga Allah kaga ba za ka zo ka ce wannan shine wancan ba ba za ba lokaci guda suka rayu ba ba lokaci guda suka yi zamani ba da haka malaman tarihi akwai abubuwa da yawa kana karatu ta rika hattara karanta abu ya zama ka karanta shi bisa daidai kar ka je ka karanta abin da ba shi ne daidai ba zulkarne ne kamar yadda muka je imani da Allah da ranar lahira sannan shi gwarsan da rabu shirki ne yana ma bautar taurari ne eh saboda haka ba kuma a kiran shi ne. eh sannan shi kuma wato ainihin a wancan abin nan shi ne ya yaƙi kakirai ne duk tafiyar da ya yammacin duniya da gabacin duniya mun shiga kisar za ku ji cewa wanda ya Ka ga ba za ka haɗa shi da shi wanda ya bin Alexandra da ake faɗi ba a ce shi shi ne zurkar ne ne kisa ce ba haka bane eh saboda haka shi wannan gandara an ce mutumin ma a kabinan farisa ne kaga mutumin farisa da shi kuma wancan wanda za ka ce an yi shi tun ma kafin annabi isa alaihi salam kusan ce zamanin annabi ibrahim alaihi salam ko kaga ba za ka haɗa su ba eh shi zulkarnaini shine wanda ya je dab ya toshe inda ya ajujuwa majuju suke shi ko wancan zandara bai yi wannan ba ba taɓa jin wani abu da ya mai kama da wannan ba saboda haka duk waɗannan isoshi malaman tafsiri sun kawo su ana karanta su wani sai kwasa ya karantar ba tare da ya tantance ba ta inganta cikin hadisi annabi ke cewa ban sani ba hal kubba kubba za ka kawo kisa su Ya ce la'antattu ne ko la'antacce ne tubba wannan sarkin ko ko ba la'antacce bane sannan har wayo ban sani ba shi zulkarnaini annabi ne ko ba annabi ba wannan hadisin Abu Dawud ya tsaye da shi kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya bar ilimin annabi ne ko ba annabi ba to kaga sai malamin su sai annabi ne duk abin da yake yi yana samun wahayi in ba annabi bane to a cikin rindinar sa akwai wanda yake shine annabi Ali bi Talib an tambaye shi game da ne waye shi nan ma yake bawa ne salihi ya so Allah Allah ya so shi ya yi nasiha dan Allah kuma shi ma Allah ya masa nasiha ya kira mutanensa zuwa ga Allah sai suka dake shi duka biyu a kansa daga nan ne wannan dukan ne yasa ake ce masa nayi ne saboda duka biyu da suka mai aka ake masa wannan suna an kawo su ruwayoyin dukkanin maganar dalilin su kiran shi zilkarnai ne amma dai wannan Shi ne abin da ya fi shahara da aka ce wato ainihin shi zulkarne ne a ya tafi da rindinarsa har ya kai wato ainihin kamar yanayin da muka karanta ko za mu sai wurin yanzu bayan mun ji wa yasa nuna ka an zulkarne ne ko ban yi wa min minhu zikra za su tambaye ka game da zulkarne ne to sai ka ce masu da sandu zan ba ku labarinsa zan ambata muku daga ciki ne inna makkanna lahu fil ardi Allah ya lalle mun kafa shi mun tabbata da shi a ban kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma mun ba shi dukkan wata hanya ta sababi da zai cimma muradin sa wani abin da yake so ya cimma Allah ya ba shi wannan dama wasan haka Allah ya ce shi ko ne Allah ya ce ba su ba sababa sai ya bi hanyar da zai kai mutum nasara cikin sai kara حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا آه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا نعم الله رأيك يتي wato ba a saba ba ya bi hanyoyin da zai iya cimma muradinsa hatta Bala da maghriba shamsi har ya isa wato maghriba shamsi inda rana take fakuwa wajadaha tazru fi ainin hami'atin ya same ta tana fakuwa a wani marmaro na ruwa ko ce marmaro ainin hami'atin marmaro wanda yake tare da tabo a waje da inda ha kauma kuma daidai wurin ya sami wasu mutane kulna muka ce ya zalƙarnai ya ce zalƙarnai da Allah in ma an tu'azziba wa in ma an da fihi mutana ko dai ka azabtar da wannan mutane da sun da kafirai ne wa in ma an da fihi mutana ko kuma ka ɗauki hanya ta kyautatawa gare su duk yadda ka ga al'amarin yadda kai zaki yi a gare ka Ƙala, sai ce amma man maka fa sawfa buhu, ya amma duk wanda ya zali ya kafirci kenan ya doge kan kafirci da barna bayan an kira shi kan gaskiya fa sawfa buhu. da sannu za mu azabtar da shi a nan duniya sun mai raddu da rabbi sannan a mai da shi zuwa ga ubangijin su gobe kiyama wa yu'adhibuhu azaban ya yi masa azaba azaba mummuna azaba mara kyau wa amma man amana wa amila salihan amma wanda ya imani ya aiki na kwarai bayan mun kira shi ya imani ya bi Allah ya kada ayyuka na kwarai walahu jaza'an lil husna lallai shi kuma yana da sakamako kyakkyawa ita ce aljanna wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma da sanu za mu rika gaya masa sauki cikin al'amuran mu da abin da za mu tattauna da shi tun da ya yi imani to zai zama da sauki kenan wannan kisar an fara ta shi an hore masa ne ya bi hanyar da zai biya je inda yake so da rindinarsa da tawagarsa je inda ya tafi wato ainihin a malaman suka ce hanyoyin da aka hore mai wannan zamani na tafiya da inda ya danna jama'a su zai tafi shine anan sai aka ce ya ce suna fadawa ciki malaman tafsirin suka ce da ya ce ta garu fi ainin hami'a a ganin idan sani kamar yadda na gaya mana yanzu haka ka je bakin teku lokacin rana za ta fadi za ka ga kawai ranar nan kamar cikin ruwan nan ta auka hmm. wanda kuma rana za ba inda ta auka zan ka je benin na ai ba nan ne ƙarshen duniya ba ko amma haka za ka ga rana tana zuwa jidda rana za ta fadi wannan ba harmaliya gaba ka sai ga kama a ciki haka mu kuma nan inda ba ranar filin ana sai ga kamar ta tafi ne ta auka ciki ko yake abin da ake nufi kenan ba wai tana aukawa ne cikin wannan lata ko cikin wannan tako ba a yadda idan shi ke gani to a yadda yake gani ne inda ya je din waje da inda ha kauma sai tarar da wasu mutane a wannan gari wanda suke mutanen kulla mutane ne kafirai malaman tafsiri suka ci shi yasa Allah ya ba shi zaki kulla muka ce da shi ya zalkarnai ya ce zalkarnai imma an tu'addiba ko da yake masa azaba yadda ka ga ya dace wajen kiran nan ka kira su suka ki suka kangare to ka iya masa azaba da ka gani ka tayi ko ta azabtar da su ko horarwa su biya abin da ka gani wa in ma an ta tafi da fihim musana ko kuma ka ɗau hanya ta kyautatawa tare da su yadda zai kai su fahimce ka an ba shi da zaki kaga ya zama kina shi kaga wannan ka iya ɗaukar umarni aka ba shi ya tarar da mutane ga yadda suke to shi kuma mumini ne ta gama da awa ne su ake nuna mai gaji zai da awa ala yake amma man zalama wa sauƙalo azibu ya fara da shishin kenan duk wanda ya zalunci ya kirin Allah kenan domin babban zalunci kenan kan gare ma Allah hmm. duk wanda ya yi ya kirin Allah da ni da aka aiko ni zuwa gare shi fa sawfa nu'azzibuhu da sannu za mu azabtar da shi Shi shine malamai suka ce ashe kun ga shugaba ana so ya zama jajirtacci Mai zartar da abin da ya kamata ya zarta musamman ga wanda ya kan gari shayi da sannu za mu azabtar da shi sun mai rabu ila rabbe sannan in ya mutu a haka kuma a mai shi zuwa ga ubangijinsa wa yu'azzibuhu azaban nukura nan ma Allah ya sake masa wata azaba azaba mummuna a gashe yana ya nuna kenan wannan ba zai nuna maka annabi ne in ko ba annabi ba to akwai mai ba sakon yasa wa amma man amana wa amila saliha kaga yadda da awa take wanda ya kangare ga sakamako wanda ya imani ya aiki na kwarai hujja za a ne hasana shi kam yana da sakamako kyakkyawa ita ce aljanna har yau har gobe ke yan kuwa duk wanda ya aiki imani bayan imanin ya bi imanin da aiki na kwarai aiki na kwarai bai zuwa na kwarai sai ya zama Allah ya ce a yi sai kuma kayi don Allah sai kuma kayi da manzo koyar to sannan ne amalan salihan yake karɓa sunan shi inda ka je illa man amana wa amila amalan salih sai wanda ya aiki aiki na gari man amana wa amila salihan anan ko falahu jazakumul husna yana da aljanna ita ce kyakkyawa a lahira wanda ba kuma wani abu da yake gaban aljanna sai ganin ubangiji a wannan a wannan aljanna ɗin wanda ya fi da aljanna daji wa sanaqulu lahu min amrina yusra ko wanda ya musulunci yana musulmi sai kuma sai a mai mu'amala mai daɗi saboda imani ya haɗa ku haka ya kamata musulmi su zama tsakaninsu akwai mu'amala mai sauƙi kamar yadda nan yace wa sanaqulu lahu min yi tsara inda ya imani yana aiki na kwarai da kuma sai mu gaya masa cin koman mu da sannu za mu yi masa mu'amala ta nuna sauƙi da ya tsarewa su duka amara kamar an nuna min lokaci kuma da haka za mu haƙura wajen Allah ya kai mu da rai da lafiya insha Allah sai mu tura mu sake ji da ya faru a gaba yanzu dai mun ji ya tafi yammacin duniya a iya ganin sa inda rana ke fasuwa kuma ya kira da mutane kuma ya kira su in sun bi ga sakamako in sun ki kuma ga sakamako wannan duniyar haka take har yanzu shi ma manzo abin da ya ji kenan wanda ya bi Allah ya bi manzo su aljanna na wanda ya gare shi kuma wuta na Allah ka tsare mu Allah ka sa mu cikin masu biyayya ga mahaukaci ka sa mu cikin masu bin sunnar manzo sa mu cikin masu neman aljanna masu aiki dukuru wannan kwanaki da muke ciki muna roƙon Allah ya haɗa mu da alkhairan Allah ya haɗa mu da alkhairan Allah ubangiji ya ba mu dukkan abin da yake ba bayan mahaifanmu da muka rasa da ƴan uwanmu muna addu'a Allah ya gafarta malaman mu da muka rasa Allah ya gafarta mu dukkan ƴan uwa musulmi Allah ya yafe musu Allah ya sa huta kuma Allah ka sa mu cika da imani wannan mutuwa da ba ki da magani to Allah ka sa mu mata shiri da tarihi kan ta zo Allah ka azurta mu da ayyuka na kwarai kafin ajalin mu Allah ka azurta mu da ayyuka na kwarai kafin ajalin mu Allah ka gafarta mana Allah ka mana rahama Allah ka ji kanmu Allah ka yassare mana al'amura mu Allah ka yassare mana Allah ka kara mana zaman lafiya wannan kasa ta mu ka tsare mu da fitinan masu fitina masu neman kasar da alkhairi Allah ka danka shi a hannunsu masu neman ta da shari Allah ka mai da shari a kansu Allah ka mana maganin su matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka sauka mana da albarka da arziki a wannan kasa ta mu a wannan gari na namu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين